nan ina tsaye akan wata gawar wani wanda yana ɗaya daga cikin maharan wato ƙungiyar mushawo da jami'an tsaro suka bindige a daidai lokacin da suka kawo hari a nan gidan kasan kutukale da ke jihar talabiri idan ka diba kofar eh, gidan kasan ko ina za gani harsashe ne a warwatse harin na gidan yarin kutukale da ke a nisan kilomita 60 da birnin yamai ya faru ne a tsakiyar daren jiya lahadi wayewar yau litinin a wajejen karfe hudu da rabi na asuba inda aka shafe lokaci ana musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da wasu 'yan bindigar da ba a tantance adadin su ba in ji sanarwar ministan cikin gidan jamhuriyar Nijar wacce ta kara da cewa baya ga bindigogi maharan na dauke da wasu abubuwa masu fashewa abin da ke nufin hari ne na ta'addanci. jami'an tsaro sun yi nasarar murkushe wannan yunkuri lamarin da ya tilasta wa maharan juyawa inda suka fito Gwamnan jihar Talabere Muhammad Shelutan da muka tuntuɓa a kofar gidan yarin da harin ya abku ya mana ƙarin bayani. Zamu ci a mun gode ma Allah, mun gode ma jami'an tsaro suka eh, wanga eh, mutane sun zo sun kore sun kashe mutum guda sauran yanzu sun shiga daji ana ana biyar da su abin da suka nemo ba same shi ba abin da suke sammani sun zo sun iske ba haka nan bane ba su shiga ciki ba ba su doki komai ba babu dan kwaso ko guda wanda ya gudu duk an mujo da aka kama dan alkaida kun san waga prison prison de haute sécurité duk iri irin wannan terrorist anan ne ake rike su don takan yi wa sun zo ne su tafi da su bani da bayanin da zan bada wa a game da su ne suka zo kuma ta wuce hanya ce suka iso nan abu guda zan cewa kun ga shaida da suka zo ma wuta suka bude wuta suka bude mutuka kuma kun ga shaida ta kun san da waccan shaida in badan da yake jami'an tsaro mazaje ne biyan su sun iske wuta amma in badan da yake jami'an tsaro mazaje ne ba wanda zai sama waccan wuta bisa moto suka zo sauran sun gudu lalle ana cewa haka kuma mun haka nan muke cewa amma game da su nawa ne Brown ba mu sani halin na gidan yarin kutukale na kwaruwa ne kwanaki uku kacal bayan da wasu yan bindigar da ake hasashen yan kungiyar jawo ne suka sace wani ba amurke Jeffrey Woodke a garin Abalak ta jihar Tawa bayan sun kashe wani mai gadi da wani jami'in tsaro kuma kafin haka wasu 'yan bindiga sun kashe jami'an tsaro kimanin 22 a sansanin 'yan gudun hijirar mali da ke ta ta jihar tawa lamarin da ke ɗaure kan 'yan ƙasar ta nijar wannan kwanakin na baya aka buga kasar tawa aka sake buga kasar tawa yanzu abin ya kawo nan kusa da yamai babban birni inda shugaban kasa yake to ni ina amfanin wannan baz baz baz baz da ake ce an kan kawo mana yanzu a ce duka wannan drone da muke ga suna yawo a ce mana wai dubba su ga wa'annan mutanen sai sun zo sun buga wannan abin ba gaskiya bane kawai harakan tsaro ba su bashi karfi ba a Nijar kasashen mu in suna ganewa su gane wani baya maka yaki kasashen mu na Nijar na Najeriya na Mali na burkina na algeria na mauritania su ne ya kamata su yi haɗin kai a fanni na sojina su sa kuɗi da ƙarihi da ilimi su je su fatattaka wa'annan 'yan ta'adda wanda aka ɗame ma gindi ƙasan mali hukumomin na nijar sun ce an bi sawon waɗannan mahara don ganin an cafko su kafin su sha ya zuwa yanzu an ƙara tsaurara matakan tsaro a ciki da wajen wannan gidan yari wanne tun fil azal ke da tsararren matakan tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger